الرحيم لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a wannan fitowar da ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan awon lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu su ne labarun duniya da ɗumɗuminsu su muna ɗauke da sharhin bayan labaru daga nan kuma sai shirin nan na ko kun san abin da zai biyo baya shine duniyar mu a yau sannan mu karkare da shirin nan na tarbiyya da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Labarun duniya da farko ga kanunsu. kara jin musunci sun ce za su mayar da rayuwar abokan gaba zama jahannama idan suka kawo iran hari a najeriya 'yan sanda sun tarwatsa masu zanga-zangar neman sakin jagoran 'yan awaren biyafara an yi fashi da makami a gidan aji kayan tarihi na louvre na ƙasa faransa yanzu sai a gya zama domin ji cikakkun labarun dakarun kare jinjo har musanci na iran irgc sun ce za su mayar da rayuwar abokan gaba zama jahannama idan suka kawo iran hari babban hafsan sojojin wato dakarun kare jinjo har musanci na iran janar muhammad pakpor ya bayyana cewa iran a shirye take ta mayar da martani mai tsanani akan duk wani hari da abokan gaba za su yi tunanin kawowa a nan gaba. Major General Fakfor wanda ya gana da mai bawa Firaministan ƙasar Iraki shawara kan harkokin tsaron ƙasar a Araji ya da cewa idan za ta mayar da rayuwar abokan gaba ta zama tamkar jahannama matuƙar suka kawo mata hari. Hakanan kuma ya bayyana cewa a lokacin yaƙin kwanaki sha biyu abokan gaba sun yi ƙoƙarin raunana haɗin kan al'ummar ƙasar iran ta hanyar kashe kwamandoji da haddasa hargitsi sai dai kuma da yarda allah hikimar jagoran juyi da faɗakar al'umma ta ƙasar iran ɗin sun daƙile wannan maƙarƙashiya janar ɗin ya yi ishara da ƙarfin wato makaman iran da yadda abokan gaba suka riya cewa karfin na iran zai yi rauni sai dai kuma har a ƙarshen yaƙi iran ɗin ta ci gaba da kai hare-hare masu ƙarfi a nashi gefen al'araji ya ce ƙasar iraki za ta ci gaba da riko da alkawalin da kuma aiwatar da dukkan yarjejeniyar da ta kulla da iran yana mai cewa tsaron ƙasar iran yana haɗe da na iraki hakanan kuma ya ce babu yadda za a yi iraƙin ta bari a yi amfani da ƙasarta domin cutar da iran a najeriya 'yan sanda sun tarwatsa masu zanga-zangar neman sakin jagoran 'yan awarin biafra 'yan sanda a birnin abuja sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar ta neman a saki jagoran 'yan awaran biyafara inam da kano wanda ake yi wa shari'a bisa tuhumarsa da ayyukan ta'addanci shi dai kano yana jagoranta ƙungiyar 'yan asalin biyafara wato ipop a takaice wacce a hukumance an haramta saboda kiran da take yi na a balle a yankin kudu maso gabashin ƙasar da 'yan kabilar ibo suke da rinjaye domin kafa musu ƙasa mai cin gashin kanta jami'an tsaro sarƙa yin sintiri a tsakiyar birnin abuja da motoci masu silke da kuma masu watsa ruwan zafi hakanan kuma sun yi amfani da haƙƙi mai sa hawaye akan masu goyon bayan ƙungiyar da suke ƙoƙarin taruwa. bugu da ƙari an ga wani adadi na sojoji suna taimakawa 'yan sandan a ƙoƙarin tarwatsa masu zanga-zangar shi dai kano ana tsare da shi ne tun a shekara ta 2021 da hakan ya sa masu goyon bayansa suke yin kira da a sake shi da kuma yin watsi da zagin aikin ta'addanci da ake yi masa. Kano dai ya sha kora tuhuma-tuhuman da ake masa a kotu a duk lokacin da aka gabatar da shi domin ci gaba da shari'a. Najeriya ta yi yakin basasa na tsawon shekaru uku wanda ya fara daga shekara ta 1967 wanda kuma ci rayukan mutane fiye da miliyan ɗaya da kuma jikkata da tarwatsa wasu miliyoyin. To waɗannan labarun dai suna zo muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran. Haramtacciyar ƙasar Isra'ila tana ci gaba da hana wa Falasɗinawa abinci. Ofishin da yake tafiyar da hukuma a Gaza ya sanar da cewa daga wato tsagaita wutar yaƙi zuwa yanzu adadin motocin da ke ɗauke da abinci da aka bari suka shiga yankin. ba su wuce 986 ba alhali yawan waɗanda aka amince za su shiga shine 6,600 a bisar jejeniyar da aka ƙulla ta tsagaita wutar yaƙi dai adadin motocin da ya kamata a bari su shiga yankin gaza zuwa jiya litinin go wato 21 ga watan nan na goma shine 6,600 daga cikin kayan agajin da ake son shigar da su cikin gaza da akwai tukwanen gas na dafa abinci a cikin manyan motocin dakon kaya har goma sha hudu da kuma wasu motocin su ashirin da takwas masu ɗauke da makamashi da gidajen burodi da kuma asibitoci za su yi amfani da su domin gudanar da ayyukansu yankin dai na gaza yana fuskantar karancin makamashin da muhimman cibiyoyi suke bukatuwa da su domin tafiyar da harkokin yau da kullum yarjejeniyar tsagaita wutar yaƙi ta kunshi cewa a kowace rana ta allah za a bari manyan motoci 600 su shiga cikin yankin gaza ɗauke da kayayyakin abinci da na agaji sai dai adadin da suke shiga yanzu bai wuce 89 ba wannan matakin da haramtaccen ƙasar isra'ila take ɗauka na hana shigar da kayan agaji kamar yadda aka tsara yana ci gaba da jefa mutanen na gaza cikin yunwa tun gabanin yakin gaza dai a kowace rana ta allah yawan motocin da suke shiga cikin yankin ɗauke da kayan agaji suna kaiwa 600 sai dai a tsawon lokacin yakin 'yan sahayuniya sun hana a shigar da kayan abinci da magani da hakan ya haddasa yunwa da mutuwar mutane da dama mafi yawancinsu ƙananan yara an yi fashi da makami a gidan adana kayan tarihi na louvre na ƙasar faransa da misalin karfe tara da rabi na safiyar ranar lahadi ne dai wasu mutane masu ɗauke da makamai suka kuɗa cikin gidan adana kayan tarihi na louvre inda suka yi awon gaba da kayayyaki masu daraja da suka hada da lu'ulu'u. ministocin harkokin cikin gida faransa da kuma na al'adu sun ce barayin sun ɗauki mintuna hudu zuwa bakwai ne kaɗai a lokacin da suka yi satar da dama daga cikin kafafen watsa labarun ƙasar ta faransa sun bayyana abin da ya faru da cewa ya yi kama da abin da ake gani a cikin fina-finai satar ta jawo cece kuce a tsakanin 'yan siyasa yayin da kafin watsa labaran ƙasar musamman jaridu suke yi wa lambarin izgede ta hanyar yin zane-zane jaridar nan ta la progress ta ambaci cewa a baya ma an taɓa satar fitaccen zanen nan na mona lisa da leonardo da vinci na ƙasar italiya taɓa zanawa a wani labari daga ƙasar faransa tsohon shugaban kasar wato Nikolai sarkozy ya fara zaman kurkuku na shekaru biyar a yau talata ne dai za a fara ƙididdiga kwanakin da sarkozy zai da zai ɗauki shekaru biyar a gidan kurkuku bisa zarginsa da ake yi da cewa ya taɓa karɓar kuɗaɗen da ya yakin neman zaɓe da su daga hannun tsohon shugaban ƙasar libya mu'ammar gaddafi gabanin shigarsa gidan yari sarkozy ya faɗa wa jaridar the tribune dimanche cewa baya tsoron shiga kurkuku to ƙarshen labarin kenan To masu wurare sai a gaya zama domin ji shirye-shiryenmu da sune sharhin bayan labaru ko kun san duniyar mu a yau da kuma shirin na na tarbiyya kuma da haka muke ban kwana da kuwa a sauraro lafiya. sharhin zai dubi ne dangane da yadda ake kallon makomar kasashen nahiyar afirka musamman waɗanda ba shi yi makatutu da kuma yadda hakan zai iya tasiri ga makomar tattalin arzikin waɗannan ƙasashe da kuma illar da take tattare da hakan ga tsare-tsarensu na kasafin su na cikin gida musamman gudanar da ayyukan jama'a ɗaya daga cikin manyan matsaloli wanda ƙasashen afirka suke fuskanta ita ce rashin tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe wadda ta siffanto da hauhawar kuɗaɗen ruwa biyan bashi mai nauyi da kuma sauran sharɗa na karɓar kuɗaɗen bashi tabbas idan ba magance irin waɗannan matsaloli na kuɗaɗe ba burin tarayyar afirka wanda take da shi na neman samun adalci da daidaito ba zai tabbata ba babban taron baya-baya na tarayyar afirka ya ɗauki taken adalci ga 'yan afirka masu nasaba da afirka ta hanyar biyan diya wanda kuma ya bayyana buƙatar gaggawa wadda ake da ita ta yin adalci akan rashin adalcin da nahiyar afirka ta fuskanta a tarihi sai dai tattaunawa akan biyan diya dole ne a aiwatar da shi tare da bincike mai zurfi akan 'yancin gashin kai na tattalin arziki kuma nuna bambanci wanda ake yi wanda yake kawo cikas ga harkokin tattalin arziki na kasashen nahiyar afirka tabbatacciyar hanya ta samar da kuɗaɗe ginshiƙin fafutuka wanda kuma tarayyar afirka take yi ne wajen neman adalci da daidaito afirka ita ce nahiya wadda ta fi kowace nahiya karɓar kuɗaɗen bashi daga waje sannan kuma takaitacciyar hanya ta hada hadar kuɗaɗe ɗaya ce daga cikin manya-manyan matsaloli waɗanda suke yin tasiri ga hauhawar kuɗaɗen ruwa saboda gwamnati tana amfani da kaso mafi tsoka na kudaden shagarta ne wajen biyan bashi tana barin dan sarari ne kaɗan wajen kokari na zuba jari domin kawo ci gaba wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa kasashen afirka 25 sun fi kashe kudade akan biyan bashi wanda suka karɓo daga waje fiye da ayyuka na kiwon lafiya a tsakanin shekarun 2019 zuwa 2021 sauyi kudade shi ke haddasa rashin samun isassun kudade na gudanar da ayyukan raya ƙasa musamman ma dai ilimi da kiwon lafiya da ayyuka na jin daɗin jama'a bugu da ƙari akan haka hauhawar kudaden ruwa yana taimakawa bashi taro ya yi katutu akan ƙasashe galibin ƙasashen afirka ba su da maki mai yawa a ma'aunin karɓar bashi abin da yake haddasa hauhawar kudaden ruwansu shine ta'azzara harkar zuba jari yanayin a yawancin lokuta yana sa wa bashi ya yi wa ƙasa katutu inda ƙasashe suke kokowar biyan basussuka waɗanda ake bin su a cewar bankin duniya fiye da rabin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi a nahiyar afirka a halin yanzu watakila bashi ya yi musu katutu ko kuma suna fuskantar bashi mai nauyin gaske wanda kuma yanayin matsin tattalin arziki a duniya da kuma shugabanci mai rauni suna ƙara ta'azzara tsarin bashi akan zamantakewa da harkokin raye ƙasa a bayyane suke sauya akalar kuɗaɗe ga biyan bashi yana taƙaita zuba jari ga fannonin bunƙasa ayyuka masu dogon zango da kuma bunƙasa ƙasar tattalin arziki da kuma ta'azzara matsaloli na zamantakewa hakan babbar illa ce musamman ga nahiyar afirka da matsayin talauci yake ƙara karuwa a kowane lokaci idan aka yi la'akari da alƙalin waɗanda ake fitarwa ta fuskacin ayyuka waɗanda gwamnati suke gudanarwa domin bunƙasa ƙasa da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki hukumomin kuɗaɗe na duniya kamar hukumar bada lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya a galibi lokuta suna kakaba sauye-sauye masu nasaba da kasuwa ta yi halinta kawai a matsayin sharaɗin bayar da tallafi ga kasashe masu tasowa daga ciki har da nahiyar afirka waɗannan sauye-sauye galibi dai sun haɗa da matakan da ake ɗauka na tsuke bakin a cihu da kuma miƙa cibiyoyin walwalar jama'a ga 'yan kasuwa da kuma manufofin janye tallafi a matsayin sharaɗa da ake baiwa kasashe kafin a basu basu suka an yi suka matuƙa kan manufofi na kyala kasuwa ta halanta saboda mummunan tasirin da hakan yake haifarwa a kan rayuwar zamantakewa ta al'umma wanda kuma hakan ya haɗa da karo talauci rasa ayyukan yi wanda hukumomi na gwamnati masu rauni suke fuskanta bincike ya alakanta ajindar masu aƙidar aƙyal kasuwa ta kanta wajen kawo koma baya matuƙa ga cin gajiyar demokuraɗiyya a nahiyar afirka saboda 'yan ƙasa da yawa suna ganin an katange su daga romo na demokuraɗiyya idan shugabannin afirka za su yi nasara wajen tabbatar da adalci ta hanyar bayar da diya wasu masanan suna ganin cewa dole ne su yi amfani da mataki mai fuska biyu ɗaya shine magance rashin adalci wanda aka tafka a baya wanda kuma hakan yana da babban tasiri wajen haifar da dukkanin matsaloli da kasashe suke fuskanta musamman a nahiyar afirka ta fuskacin tattalin arziki bugu da ƙari kan haka dole ne gwamnatocin ƙasashen afirka su mahimmantar da nemo wasu hanyoyi na samar da kuɗaɗen shiga ba hanyar karɓar bashi da ƙasashen ƙetare ko kuma cubiyoyin kuɗaɗe na ƙasa da ƙasa ba musamman ma dai karfafa hanyoyi waɗanda za su samar da haraji ga ƙasa da kuma ɗaukar matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da wasu hanyoyi wanda gwamnati za ta zama mai cin gishin kanta da kuma bunƙasa sana'o'i a tsakanin jama'a. karfafa yadda ake tafiyar da cibiyoyin kuɗaɗe na gwamnati da kuma kyautata gaskiya a matakan karɓar bashi shi ma zai taimaka matuƙa wajen tabbatar da cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wurin gudanar da ayyuka waɗanda suka cancanci a aiwatar da su domin bunƙasa ƙasa da kuma ci gaban al'umma ba tare da yin almubazzaranci ba wata sabuwar dabara ta tunkarar tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ita ce matakin da wasu daga cikin kasashen afirka suke ba muhimmanci a halin yanzu na neman a yafe musu wasu sukan da gwamnatocin da suka gabata suka ciwo domin yin amfani da damar wajen bunƙasa harkokin tattalin arzikinsu da kudaden da suke samu a halin yanzu da kuma yin hidima ga al'umma wani kuma tabbas tarayyar afirka ta yi amfani da wannan damar wajen gabatar da wannan korafi ga manyan cibiyoyi na kudade na duniya musamman ma asusun bayar da lamuni da kuma bankin duniya wani kuma ake ganin hakan zai iya yin tasiri ta wasu bangarorin amma babban abin da masana su ganin cewa yana da matukar muhimmanci a bayar da hankali a kansa shine tabbatar da cewa an yi adalci da kuma daidaito wajen tafiyar da al'amura da suka shafi tattalin arziki a cikin kasashe da kuma magance matsalan nan ta cin hanci da rashawa a cikin kasashen nahiyar afirka. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Talata 21 ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 28 ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 192 da suka gabata a rana irin ta yau. Wato 21 ga watan Oktoban shekara ta 1833 aka haifi Alfred Nobel wani masanin ilimin kimiyyar lissafi dan kasar ingila bayan kammala karatun jami'a nobel ya gudanar da gwaje-gwaje da dama waɗanda sa kai shi ga gano sinadarin dynamite wanda ake amfani da shi wajen harhaɗa bambamai da kuma fasa duwatsu saboda karfin tarotsewarsa amma sabanin yadda alfred yake zato gwamnatocin duniya su rika yin amfani da wannan ilimi da ya gano wajen kera makamai waɗanda suke kashe dubin dubatar mutane a yaƙe-yaƙe saboda haka alfred nobel kafin rasuwarsa ya bar wasiya kan cewa a rika daukar dala amurka miliyan guda a kowace shekara a bada kyauta ga waɗanda suka yi fice a abubuwan da suka shafi zaman lafiya da kuma ilimi mai amfani ga mutane nobel ya yi wannan wasiyar ne domin karfafa zaman lafiya da kuma yin bincike mai amfani ga al'ummomin duniya amma daga bisani kyautar ta nobel ta ɗauki salo na siyasa inda manyan kasashen duniya 'yan jari hujja suka yi tasiri a cikin lamarin bayar da kyautar nobel a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan oktoban shekara ta 1960 kasar somalia ta samu 'yancin kanta kasar somalia dai tana a gabashin nahiyar afirka kuma fadin kasar ya kai kilomita murabba'i 639,657 sannan kuma harshen mutanen kasar shine yaren somali da kuma larabci kamar yadda kuma wannan rana take a matsayin ranar kasa a kasar somaliya kasashen italiya da ingila ne dai suka fara yi wa somaliya mulkin mallaka a lokaci guda kuma a lokaci guda ne suka baiwa kasar 'yancin kanta a rana irin ta yau masu saurare ko kun san cewa shekaru 800 da tara da a gabata a ranar irin ta yau 28 ga watan rabi'u thani na shekara ta 638 bayan hijira abubakar muhyiddin muhammad wanda aka fi sanin sa da ibn al-arabi fitaccen malamin irfani ya rasu a birnin damascus na syria an haife shi a shekara ta 560 bayan hijira a kasar andalus wato kasar spain a halin yanzu bayan karatu mai yawa a bangare daban-daban na ilimomin addini ya dukufa matuƙa wajen kare kansa da kuma shirin da ruhi ibn arabi ya yi bulaguro zuwa wasu ƙasashe da garuruwa daban-daban waɗanda suka hada da tunisia makka bagdaza da kuma aleppo sannan kuma ana girmama shi da karrama shi a ko'ina a duniya a matsayinsa na masanin irfani malami ne kwararre wanda aka ambace shi a wasu madogararsa dangane da wasu matsaloli wanda hakan ya hada da bangarorin irfani da ma wasu ilmamin baya ga kuma ya rubuce-rubuce masu tarin yawa a bangarorin ilimin hadisi da ilimin tafsiri mafi shahara da gaske littafansa dai shine littafin nan na tafsirul kabir wanda shi kadai ya kunshi mujalladai masu tarin yawa da gasken wasu ayyukan a bangaren rubuce-rubuce wanda ibn al-arabi ya yi a lokacin rayuwarsa har da fitaccen littafin nan na fusulul hikam wanda kuma yana ɗaya daga cikin littafai waɗanda ake amfani da su a bangaren ilmul kalam domin kuwa a cikin wannan littafi ya tattaɓo abubuwa daban-daban da suka shafi ra'ayoyinsa ta fuskacin irfani a mahangarsa a takaice masu wurare ko kun san cewa shekaru 400 da suka gabata a rana irin ta yau aka tura sojin burtaniya da india zuwa kudancin kasar iran inda suka kafa 'yan sanda a kudancin kasar waɗanda suke musu aiki an tura sojin burtaniya da na india zuwa kudancin kasar iran domin su kafa wata runduna ta tsaro wadda take karkashin ikonsu a lokacin shugabancin mustafi almamalik a lokacin gwamnatin kasar iran din tana kokarin maido da tsaro da kuma samar da wadataccen abinci ga al'ummar kasa gwamnatin birtaniya tare da haɗin gwiwar gwamnatin rasha sun aike da wani kakkausan gargaɗi ga gwamnatin iran tare da nuna damuwarsu a kan rashin tsaro da kuma mai ayari na dukiyoyin 'yan kasuwa na ingila da kuma indiyawa da wannan tsari ne gwamnatin burtaniya ta ga cewa ya zama tilas a kafa dakarun soja a kudancin kasar iran a cikin yankin tekun fasha da kewaye da kuma su yankuna waɗanda suke kudancin kasar ta iran irin su khuzestan da kuma wasu yankuna da suke yankin baga kuma a cikin wannan gargaɗi an bayyana cewa ya kamata gwamnatin kasar iran din ta dauki nauyin kula da waɗannan dakaru da kuma samar masu dukkanin abubuwan da suke bukata na kayayyakin aiki da kuma kuɗaɗe baga kuma sun tilastawa kasar iran din yin amfani da damar da suke da ita wajen aiwatar da manufofinsu a yankunan musamman ma abin da ya shafi hada-hadarsu ta kayayyakin kasuwanci duk wadda dai majalisa ta dokokin kasar iran ta bijirewa wannan bukata ta burtaniya a lokacin amma da aka fara yakin duniya na farko tsaffin 'yan mulkin mallakan sun ɗora kansu a kan ƙasar iran da ƙarfin bindiga bayan wani lokaci kuma sun kafa 'yan sanda a kudancin ƙasar iran ɗin tare da tafiyar da su wannan ya zama masomin ƙarfafa ikon birtaniya a yankunan kudancin ƙasar iran da ta kwashe tsawon lokaci tana yin mulkin mallaka a waɗannan yankuna masu ko kun san cewa shekaru 39 suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan oktoba na shekara ta 1986 jami'an hukumar leken asiri ta isra'ila wato mossad suka kashe brigadier janar moda abu gazala wanda kwamanda ne na sojojin falasdinawa jami'an leken asirin sahuniya sun kashe shi ne ta hanyar dasa masa bam a cikin motarsa a birnin athen babban birnin ƙasar girka birkida janar abu gazala yana daga cikin wanda gwamnatin yahudawan sahayuniya ta zira mai ido kuma take neman kashe shi ruwa jallo kuma ta samu sa'ar kashe shi a rana irin ta yau duniyarmu a yau.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 haramtacciyar kasar isra'ila tun bayan bullar yakin da gwamnatin mamayar isra'ila ta kaddamar kan gaza da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. yayin da gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da aiwatar da shirin ɓoye babban matsala da ya kunno kai a tsakanin al'ummarta tun bayan da ta fara kaddamar da yakin kisan ƙare dangi da ta yi a zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 sabbin bayanai a hukumance sun bayyana mummunar barnar zamantakewa da tunani da yakin ya yi wa al'ummar yahudawan sahayoniya wannan lalacewa ta bayyana a cikin karuwar shaye-shayen barasa muggan kwayoyi da kuma shaye-shayen wasu nau'ukan muggan kwayoyi da ba a taba gani ba inda ya kai mutum ɗaya cikin hudu na yahudawan sahayuniya yanzu yana cikin haɗari rahoton shekara-shekara da cibiyar kula da lafiyar jiki da lafiyar jama'a ICA ta Isra'ila wanda jaridan Yedaud a Harnot ta buga ya ba da mummunar hoto na al'ummar da ke fuskantar abin da ya yi kama da jaraba na gama gari samfurin rauni da ya faru a yakin Gaza. a cewar rahoton yakin da ke tattare da matsaloli na tashin hankali damuwa hasarar rayukan mutane da kuma tashe-tashen hankula da ba a taba ganin irinsu ba sun sa bangarori daban-daban na al'ummar isra'ila sun koma shan barasa magungunan barci da masu kwantar da hankali don rage tashin hankali da kuma neman nutsuwa duk da haka waɗannan magunguna na wucin gadi sun koma cikin halaye halaye masu wuyan warwarewa ko da bayan ayyukan soji sun lafa Roni Rukach, daraktar shirye-shiryen jinya na cibiyar kula da lafiyar kwakwalwa ta lura da cewa waɗanda suka ƙara yawan amfani da abubuwan maye a lokacin yakin yanzu bayan yakin zai yiwu su canza halayensu ta kara da cewa matsala mai hatsari shine matakin da ke gaba lokacin da shaye-shayen muggan kwayoyi suka fara zama al'adar mutum kuma illolin da ke tattare da kwayoyin suka cutar da lafiyar jiki a rayuwar yau da kullum da tasiri a aiki da fagen karatu da kuma mu'amala rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sahayuniya wato fiye da kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar isra'ila suna amfani da abubuwa masu sanya maye a matakin haɗari ga rayuwarsu rahoton ya kara da cewa babban hadarin shine yadda yahudawan sahayoniya suka koma amfani da kwayar opion ya yi kusan nimkawa zuwa biyu kuma amfani da sauran mugan kwayoyi da nufin kwantar da hankali da magungunan barci ya karu zuwa kashi biyu da dugo biyar yayin da shaye-shayen abubuwa masu kara kuzari suka samu karuwa mai yawa a tsakanin al'umma ko da yake munanan bayanan cutuka na rikice-rikice bayan tashin hankali ptsd sun ragu inda aka kwatanta da ƙwaloluwarsu a farkon yakin zuwa kashi 16 cikin ɗari na yahudawan sayoniya har yanzu suna fama da munan alamun tunani idan aka kwatanta da kashi 12 cikin ɗari kawai kafin yakin masana dai na danganta wannan karuwa da rashin tsaro ake ci gaba da fuskanta da hasarar rayuka da ayyukan sojin mai tsawo da yahudawan sahiniya ke ci gaba da gudanarwa da matsin tattalin arziki da zamantakewa da zai biyo bayan yakin rahoton ya tabbatar da cewa rukunin da suka fi fuskantar matsalar shaye-shayen magan kwayoyi su ne matasa masu shekaru tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da shida inda rahoton ya bayyana cewa ɗaya cikin uku na matasa suna fuskantar wannan haɗarin bayan da yahudawan sahiyuniya suka fuskanci jerin rikice-rikice a jere da suka hada da barkewar cutar corona sannan bullar yaƙi sannan kuma rashin zama lafiya na siyasa da zamantakewa Lokach ta ce suna ƙoƙari su koma aiki ko makarantu ko harkokin yau da kullum amma suna fuskantar wahala saboda matsaloli wannan rukuni zai jagoranci al'ummar isra'ila don haka dole ne a samar musu da kyakkyawar amsa ta hanyar da ta dace bayanai sun kuma nuna cewa sojoji da jami'an tsaro na yau da kullum da dakarun kota kwana da iyalansu suna daga cikin jama'ar da matsalolin suka fi shafa yayin da yawan waɗanda hatsarin ya fi shafa a tsakanin sojoji ya kai kashi ɗaya cikin uku ƙididdiga ta tabbatar da cewa ma'aurata maza da ma'aurata mata suna fuskantar mafi girman kaso a matsalolin kamar haka ƙarin kashi ɗari da saba'in cikin ɗari na mashaya barasa ƙaruwar kashi ɗari da tamanin cikin ɗari na yawan masu amfani da tabar wiwi da ƙaruwar kashi ɗari biyu da hamsin cikin ɗari na masu amfani da ƙwayar opion roka ta jaddada cewa da'irar cutarwa tana faɗaɗa ba ga waɗanda suka shiga yaƙi ba kawai har ma da iyalansu kuma wannan yana da matuƙar damuwa masana sun yi gargaɗin cewa raba maganin karyewar zuciya da ƙwayoyin shashaye babban kuskure ne roga ta ce da farko mutane suna yin amfani da barasa ko shan tabin wiwi don rage damuwa bayan karewar zuciya amma bayan shekaru biyu ya zama da wuya a daina ta kara da cewa ba za a iya magance karewar zuciya ba ba tare da magance al'adar shaye-shayen muggan kwayoyi ba saboda raba tsakaninsu yana haifar da kafa mai haɗari ta ba da labarin wani sojan ko ta kwana da ya rubuta mata kafin ya shiga gaza cewa na sanya sulkena na rufe zuciyata nan da wata uku za mu haɗu ta yi tsokaci game da wannan da cewa waɗannan mutane sun dawo daga yaƙi sulken sun faɗi kuma ainihin basifun da suka faru sun bayyana dangane da taɓarɓarewar al'amura cibiyar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar da wani shiri mai suna wata hanya wannan shine farkon aiki da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara bullo da shi don magance karyewar zuciya da bullar shaye-shayen muggan ƙwayoyi wannan shine shiri wanda ake sa ran zai hada da dubban mahalarta har zuwa tsakiyar shekara ta 2026 da nufin horas da ma'aikatan kula da tunani da na likita a cikin haɗin gwiwar kula da matsalolin shaye-shaye a ɓangaren shirye-shiryen wayar da kan jama'a da shirye-shiryen rigakafi a makarantu da gundumomi ya zuwa yanzu shirye-shiryen cibiyar sun kai ɗalibai 283 a makarantu da kuma mutane 50,000 a cikin shirye-shiryen yankuna yayin da sama da ƙwararru 21,000 suka samu horo da cancanta a cibiyoyin ilimi na cibiyar netanya da kudus a bana cibiyar ta kuma buɗe wani sabon asibitin matasa mai suna nata domin kula da masu shaye-shaye a tsakanin matasa yayin da ɗaruruwan majinyata ke karɓar magani a asibitocinta a faɗin ƙasar roka ta jaddada cewa tunkarar rikicin na buƙatar tallafin gwamnati da jama'a rahoton jaridar yadda hanot ya kammala da cewa yaƙi na iya kawo ƙarshe a filin daga amma tasirinsa na tunani da zamantakewa zai ci gaba da kasancewa shekaru masu yawa masu zuwa yayin da gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da shelanta samun nasara na soji al'ummar yahudawan sahayuniya na fuskantar yakin cikin gida mai firgitarwa game da rashin lafiyar kwakwalwa matsalar ba kawai tashin bama-bamai da rusa a gaza ba ne har ma da rushewar cikin gida da ke cikin zukatan yahudawan sahayuniya kansu a nasa rahoton shafin yanar gizo na almasiriyal yau ya watsa rahoton cewa masifar shaye-shayen muggan kwayoyi ta addabi haramtacciyar kasar isra'ila saboda ta'addancin da 'yan sahayuniya suka aiwatar a zirin gaza sabbin bayanai a hukumance daga haramtacciyar ƙasar isra'ila sun bayyana irin mummunar ta'addancin da aka yi a zirin gaza a cikin al'ummar isra'ila an samu karuwar shaye-shayen muggan kwayoyi da sauran abubuwa da ba a taɓa gani ba inda a cikin yahudawan sahuniya hudu akwai ɗaya da a halin yanzu yana cikin haɗarin shaye-shayen muggan kwayoyi rahoton shekara-shekara da cibiyar kula da lafiyar jiki da hankali ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ica ta fitar wadda jaridar yahudawan sahayoniya ta yi da harnot ta buga ya ba da wani mummunan hoto na al'umman da ke fuskantar abin da ya yi kama da watsuwar shaye-shaye a tsakanin al'umma wannan wani samfur ne na masifa a tsakanin al'umma da kunno kai sakamakon matakan wuce gona da iri da kisan kiyashi da kuma ta'addanci kan gaza a cewar rahoton yakin da ke kunshe da tashin hankali da damuwa hasarar mutane da kuma masifa da bala'i da ba a taba ganin irinsa ba sun wurga bangarori daban-daban masu yawa a isra'ila cikin masifar yin amfani da barasa magungunan sabacci da kwayoyin kwantar da hankali don rage matsin lamba da yawan tunani duk da haka waɗannan magunguna na wucin gadi ne da saurin gushewa sannan mutane su koma cikin halaye masu wuyar warwarewa ko da bayan ayyukan soji sun lafa? roni roka daraktar da shirin jinya na cibiyar kula da lafiyar kwakwalwa ta lura cewa waɗanda suke ƙara yawan amfani da abubuwan maye a lokacin yakin yanzu zai yi wuya su canza halayensu ta ci gaba da cewa lamari mai hadari shine matakin da ke kan gaban fara shaye-shaye lokacin da illar shaye-shayen ta fara bayyana kuma tasirin cutarwarsa ya fara mummunan tasiri akan ayyukan yau da kullum aiki karatu da alaƙar rayuwa rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sahayuniya wato fiye da kashi ɗaya cikin hudu na yawan jama'ar yahudawan sahayuniya suna amfani da mugan ƙwayoyi da ke tattare da mummunan haɗari a matakin rayuwarsu sannan amfani da mugan ƙwayoyin kamar hodar iblis da opion sun yi kusan ninkawa biyu kuma yawan amfani da magungunan kwantar da hankali da sanya barci ya nimka zuwa kashi biyu da dago biyar yayin da magunguna masu ƙara kuzari suka ƙara yawa da ba za a misalta su ba ko da yake munanan alamomin rashin lafiya bayan tashin hankali sun ragu idan aka kwatanta da ƙwalloluwarsu a farkon yakin kashi sha shida cikin ɗari na yahudawan sahayuniya har yanzu suna fama da munanan alamun tunani idan aka kwatanta da kashi goma sha biyu cikin ɗari kawai kafin yakin masana dai na danganta wannan karuwa da rashin tsaro da ake ci gaba da ganin bullarsa da hasarar rayuka da kuma tsawon lokaci da sojoji suka ɗauka suna yaƙi baya ga matsin tattalin arziki da rayuwar zamantakewa da ya biyo bayan yakin rahoton ya tabbatar da cewa rukunin da suka fi fuskantar matsalar shaye-shaye na miyagun kwayoyi su ne matasa masu shekaru tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da shida inda ta bayyana cewa ɗaya daga cikin uku na fuskantar wannan haɗari bayan da yahudawan sahiniya suka fuskanci jerin rikice-rikice a jere inda daga barkewan cutar corona zuwa yaƙi baya ga rashin kwanciyar hankali na siyasa da zamantakewa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya lafiyar iyali barka barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radio boh ƙarƙashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awala kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri har zuwa ƙarshensa. a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sabon haƙoƙi daga littafin rasaratul hukuk na imam zindul abidin na imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau madan zai ci gaba ne kan haƙƙin ayyuka inda zai fara da haƙƙin dabbar hadaya akan ɗan adam muna sauraron malam auzu billahi sami al'ali min shaitanin la'inin rashim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'us rahmatan lil alamin kuma za mu tashi a haƙƙi na goma sha uku daga cikin hukukul af'al wanda shine haƙƙul hadai maulana ali zainul abidin alaihi salam ya dora mana akan abin da ya gabata da bayani akan haƙƙin dabbar hadaya ko hadayar da kanta sanin mu ne duk abin da muka aikata za mu samu shi a wurin Allah abin da muka gabatar saboda Allah za mu same shi a wurin Allah dabbar da muke yankawa ta hadaya a wurin aikin hajji ko dabbar da muke yankawa ta layya a lokacin layya ko dabbar da muke yankawa ta suna a lokacin da muke suna aƙiƙa ko dabbar da muke yankawa don neman kusanci ga Allah ta'ala to ita ma wannan ibadar tana da haƙƙi a kanmu wanda ya zama wajibi mu kiyaye in mun yi yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu yi yanda manzo ya karantar mu ci riba ta wannan hadayar da muka yi kuma dabbar ta zame mana abin hawa gobe tashin ƙiyama abun ƙetare siradi ya zama muna da abin hawa a wajen tsallaka siradi manzo yana cewa ku kyautata dabbar hadayanku ko layyarku fa inna hamatiyyatukum yawm alqiyama da ita ce a bar hawan kurar tashin ƙiyama don haka ka kyautata menene kyautatawa ba wai ana nufin ka zaɓi dabbar da tafi kowa a garinku ba ba laifi ba ne ka nemi kyakkyawan dabba mafi koshi mafi girma ba laifi ba ne amma abin da ake nufi ka yi ta da dukiyarka ta halas kuma ka yi ta don Allah kina haƙƙin dabbarka ta hadaya haƙƙin hadayarka an takhlisu bihal hal iradati ila rabbik ka yi ta don Allah ta'ala ka yi ta don Allah ta'ala babu ruwan Allah da naman dabban da ka yanka babu ruwan Allah da jinin dabbarka ba ruwan Allah da naman ta bale kashinta abin da yake zuwa wurin Allah kayi don Allah shi kenan. lan yanallahu luhumaha wala dima'aha walakin yanaluhu taqwa minkum don haka haƙƙin hadayarka ne ka yi ta don Allah ba ka yi ta don mutane su gani ba ba ka yi ta don a faɗi a ce ragonka ya fi ragon kowa ba ba ka yi ta don a faɗi a ce bijimin sanka ya fi na kowa ba ba ka yi ta don a faɗi a ce raƙuminka ya fi raƙumin kowa ba a ka yi ta don Allah ta'ala wata arrudu li rahmatihi wa kabule ka yi hadayar don Allah ka yi hadayar don neman rahamar Allah ka yi hadayar don neman yardar Allah ka yi hadayar da fatan Allah ya karɓan maka wala turidu biha uyunun nazirina a kada ka yi hadaya don idon masu gani su gani a ga ragonka ya fi ragon kowa a ga son ka bishimin sanka ya fi na kowa ko a ga raƙumin ya fi raƙumin kowa a kai dai kayi don Allah fa'iza kun kadhalik lam takun mutakallifan wala mutasanniya idan har ya zama za ka yi hadayan nan don Allah ko za ka yi layyan nan don Allah ko za ka yanka ragon nan na suna don Allah to babu maganar cewa sai ka kallafa ma kanka abin da ya fi ƙarfinka babu maganar cewa sai ka aikata abin da ba shi kenan ba yara ne yau ku gobe a yara na Masu raro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radio boh da ke ƙarƙashin hausa tv a birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan muhimmancin hadaya da fatan iyalai da su amfana wa kunta inna ma taqsidu ila Allah kai a lokacin da kake gabatar da dabbarka ta hadaya kai a lokacin da kake gabatar da dabbarka ta layya kai a lokacin da kake gabatar da dabbanka ta suna Allah kake nufi ba kana nufin masu gani su yaba ba ba kuma kana nufin iyalinka su ji daɗi su yaba ba a'a ba kana nufin a ce ka wuce makwabta ba a kana nufin neman yardar Allah ta'ala da dukiyarka ta halaliyarka ka sayi wannan dabba da dukiyarka ta halaliyarka ka ciyar da ita ka shayar da ita kuma yau ga ta ka yanka ta saboda Allah ta'ala don neman yardar Allah ta'ala don bin umarnin Allah abadan wasu su faɗi ba ko su gani wa'alam anna Allah yuradu bil yusr wala yuradu bil usr kama arada bi khalqihi taysir sannan kuma kai mai yin hadaya a maka a wajen aikin hajji ko kuma kai mai yin layya a gida a wajen yanka dabba ka ta layya ko kai mai yanka dabbar ɗanka ta suna da za ka yanka masa ko dabbobin cewa Allah abu mai sauƙi yake so gare ka na halal Allah baya so ka takura kanka ka kallafa ma kanka abin da baka da shi Allah bai son haka ana ibada ana neman kusanci ga Allah ne ta'ala da sassauƙan abu ba a neman kusanci ga Allah da takura ma kai don Allah yana nufin sauƙi ga halittarsa walam yurid bihi ta'asir Allah bai nufin takura ma bayinsa wa kadhalika tazallul aula bika min tadhquni haka kuma a wajen hadayarka ko a wajen layyarka ko a wajen su ka ta suna da zaka yanka ka zama mai ƙanƙantar da kai ga Allah ta'ala Abin da Allah ya fore maka shi ka yi da shi ba ka takura kanka ba ba ka kai kanka inda Allah bai kai ka ba ka tsaya daidai ƙarfinka saboda kallafa marai ko kallafa ma kai abinda baka isa ka yi shi ba Abin da ya fi ƙarfinka to wannan ba shi ne addini ba Allah subhanahu wa ta'ala yana son duk abun da za ka yi ka yi shi a cikin ƙanƙantar da kai ga Allah da kuma neman yardar Allah ta'ala a ibada babu wani taklif kai ko ibada kake da wannan hadaya da kake yi ibada kake da layyar da kake yi ibada kake da dabbar da ka yanka ta suna waɗanka ka yi don Allah ka nemi yardar Allah kada ka haɗa Allah da wani abu a cikin duk abin da za ka aikata idan kuma har ya zama kayi ba don Allah ba to shi kenan kuma kayi asara iyaka nama da aka samu gahinan. shi kenan amma ba ka da rabo da komai a wurin Allah kaga ko anan wala haula wala quwwata illa billah yan uwa masu girma yan uwar imani anan ma dai ina ganin lokacin da aka ɗiba ma filin ya riga ya cika dole mu takaita a nan sai mu ce wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi muhammad wa ahli baitihi at tayyibina at-tafirin اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعتهم وارفع درجتهم ولا ناداءهم من الأولين والآخرين to gashi malam ya saki jiki da bayani sai dai lokacin ba zai bari ba a maimakon sashin hausa na boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran muna yin godiya ta musamman ga shehun Mallami muhammad salih zare da ke birnin yaman ƙasar Nijar. da wannan ɗimbin lokaci nashi da ya bayar allah ya saka ya ƙara wa malam ƙarfin jiki ni kuma awal kuma da na na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta kun ga irin haka shi Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul Balad aya ya kwanza mpaka ya kumi na mbili.